A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an soma wani yunkuri na sauya tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai masana na ganin cewa ba wannan ce matsalar ƙasar ba. halin 'yan siyasa ne da halin 'yan ƙasa su kansu da abin da suke bukata su ga 'yan siyasa na yi ne shi yasa muke da wa'annan matsalolin a bangare ɗaya kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wani taro da dukkan gwamnonin jihohin ƙasar, domin tattauna yanayin da ƙasar take ciki jakadan faransa a jamhuriyar niger ya jaddada wa majalisar dokokin faransa zargin hannun tsohon shugaban niger ɗin muhammadu isuhu a juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. ya gwada cewa kamar tun da shi shugaban yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a tsaida abu kuma a tsaida kenan tsakaninsu akwai eh. To za ku je cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis ne kotun kolin Indiya ta yi watsi da tsarin nan na bayar da tallafin kudaden gudanar da zaɓe wanda aka kwashe shekaru bakwai ana amfani da shi wanda ke baiwa mutane da kamfanoni damar ba da tallafin kudade mara adadi ga jam'iyyun siyasa ba tare da sun bayyana sunansu ba. ana kallon matakin kotun a matsayin koma baya ga jam'iyyar baratiya janata ta prime minister narendra modi wacce ta fi kowace jam'iyya cin gajiyar tsarin wanda ta bullo da shi a shekarar 2017 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula sun kalubalanci tsarin da ake kira electoral bonds bisa hujjar cewa hakan yana hana jama'a 'yancin sanin waɗanda suka baiwa jam'iyyun siyasa tallafin kuɗaɗe a tsarin mutum ko kamfani na iya siyan takardu masu daraja na bond daga bankin jiha na kasar indiya tare da bayar da su ga wata jam'iyyar siyasa bisa radin kansu kasashen china da rasha sun kara karfafa haɗin gwiwarsu a cikin 'yan makonnin nan inda shugabannin kasashen biyu suka sha alwashin ci gaba da yin mu'amala ta kud inda jakadan china a rasha ya bayyana shirin shugaban rasha vladimir putin na kai ziyara china a wannan shekara A yayin ganawarsa ta wayar tarho a ranar 8 ga watan Fabrairun nan, shugaban China Xi Jinping da Putin sun nuna jin daɗin su kan zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban, kuma sun soki abin da suka kira katsalandan ɗin da Amurka ke yi a harkokin sauran ƙasashen waje. Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da rasha ta kai kan wasu yankuna na ƙasar Ukraine sun jikkata aƙalla mutane shida tare da lalata gine-gine da dama. Har ila yau makamai masu linzami na rasha sun kai kai ciki babban birnin Ukraine inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba. Kafofin yada labarai na kasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai kasar Lebanon ya karu zuwa goma. Waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni hudu da aka kwashe ana masayar wuta a kan iyakokin kasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani ƙauye da ke kudancin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. Yawan adadin mutanen da suka mutu a harin na nuni da wani gagarumin sauyi a cikin sama da watanni hudu na musayar hare-hare na yau da kullum da ake yi a kan iyakokin kasashen tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a gaza a ranar 7 ga watan oktoba an umarci ma'aikatan birnin bangkok da su yi aiki daga gida don gujewa gurɓacewar iska yayin da wani mummunan hazo ya mamaye babban birnin ƙasar thailand a yau alhamis hukumomin birnin sun nemi haɗin kan masu ɗaukar ma'aikata don taimakawa a birnin da ke da kusan mutane miliyan goma sha ɗaya don gujewa gurɓataccen yanayi wanda ake sa ran zai ci gaba har zuwa gobe juma'a. Shafin yanar gizo na hukumar sa ido kan gurɓatacciyar iska iqa ya sanya Bangkok a cikin birane goma da suka fi fuskantar matsalar gurɓatar muhalli a safiyar yau Alhamis. Hukumar iqa ta ce gurɓacewar ta kai matakin PM 2.5 mafi haɗari wacce burbushinta zai iya shiga cikin jini fiye da sau goma sha biyar a matakin da hukumar lafiya ta duniya ta gindaya. Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. mu. A Najeriya kungiyar 'yan majalisar wakilai 60 ta fara wani yunkuri na kawar da tsarin mulkin shugaban ƙasa mai cikakken iko da ƙasar take kai tare da neman komawa tsarin majalisa da aka taba amfani da shi a kasar a lokacin jamhuriya ta farko. To sai dai kuma manazarta lamuran siyasa na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wannan yunkurin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. Wannan ƙuduri idan ya samu karbuwa ƙungiyar tana so a fara aiki da shi ne a shekara ta dubu biyu da talatin da ɗaya. Ɗaya cikin 'ya'yan kungiyar kuma wanda ya kawo ƙudurin a majalisar Abdulsamad da Suki ya yi ƙarin haske. Mun san muna da alama cewa da yadda Allah ki da cewa wannan zai mana aiki amma muna so 'yan Najeriya su shigo cikin a tattauna abubuwan nan sannan tare da su mu zo mu samu dokar da za ta yi mana aiki a Najeriya da tsarin da zai mana aiki a Najeriya. Na wannan tsari shi ne tsarin da muka sama tun lokacin su Saddauna ya muna aiki amma tun da aka aka bashi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu 'yan Najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya yi muna da wanda ke ta samu cikin wani yanayi. Amma ga kwararre a fannin siyasa da diflomasiyan ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin ba wannan shine matsalar da Najeriya ke fuskanta a yanzu ba. matsalar najeriya ba matsalar tsarin mulki da ake amfani da shi ba ne tabbas akwai tsarin mulki kala-kala da ake tafiyar da mutane miliyoyi ko kusan biliyoyi a cikin duniya alal misali a tsarin mulki irin na wannan da ake magana a kai na parliamentary na 'yan majalisa masu cikakken iko da suke zama ministoci su zama su ne prime minister su ne da gwamnati a hannunsu akwai wannan akwai na shugaba mai cikakken iko wanda sai dai wato gwamnatinsa ta zo ta yi bayani a majalisa amma 'yan majalisa ba su suke tafiyar da gwamnati a yau da gobe ba amma akwai ragowar tsarukan mulki kala-kala ai faransa ma ita ta haɗa tsarin mulkin shugaba mai cikakken iko ta kuma ɗauki tsarin mulki na majalisa mai cikakken iko yana tafiya akwai kwamanisanci ana yin sa wanda shi jam'iyya ɗaya ce kawai a nan majalisa take a nan komai take jam'iyya ce take tafiyar da ƙasa akwai na sarakuna su dubai su abu dhabi da sauransu gaskiya halin mutane ne halin 'yan siyasa ne da halin 'yan ƙasa su kansu da abin da suke bukata su ga 'yan siyasa na yi ne shi yasa muke da wa'annan matsalolin. To sai dai fitacciyar 'yar siyasa daga jihar Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce tana goyon bayan yunkurin 'yan majalisar. Wannan tsarin tafiyar da shugaban kasa mai cikakken iko da muke tafiya a kansa shekara aru aru kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba na ɗaya tana da tsada ana kashe kuɗi ana narkar da kuɗin bayan Allah kuɗin 'yan Najeriya ba biyan bukata. Abin jira a gani shine yadda majalisun jihohi za su ɗauki wannan ƙudurin idan majalisar ƙasa ta miƙa musu kafin a kai ga aiwatarwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Washington DC. ta gaida madina dauda nan gaba kaɗan za mu koma najeriya to amma kafin nan bari mu leƙa a jamhuriyar niger inda jakadan ƙasar faransa da aka kora daga ƙasar sylvain ete ya gabatar da wani bahasi a gaban majalisar dokokin faransar inda ya jaddada irin rawar da ake zargin tsohon shugaban ƙasar niger isuhu muhammadu ya taka a juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 2023 wakilin mu a sulemu muni barma na dauke da karin bayani a zaman da kwamitin tsaron majalisar dokokin faransa ya gudanar a sirce ne jakadan faransa wanda hukumomin mulkin sojan cnsp suka kora daga nishiyar sylvain ite ya amsa tambayoyi game da zahirin abubuwan da ya sani dangane da koma bayan diplomasiyar da faransar ke fuskanta a kasar musamman daga ranar da soja suka kifar da gwamnatin muhammad bazoum sylvain ite ya jaddada zargin tsohon shugaban kasar nijar muhammadu isuhu da hannu a juyin mulkin 26 ga watan yuli dan jaridar kasa da kasa mazaunin faransa dr sadiq abba ya karanta rahoton zaman majalisar da sai a wannan makon ya bayyana fili ya ce lokacin da aka kai ma ambasar kings kwari shugaban kasar faransa shi emmanuel macron da kan shi ya kiraye Eh, tsohon shugaba ya ce ka tsaye da wannan abu ya ce minti goma bayan sun yi magana da shugaba isu sai salifu modi da kanshi ya zo da gauga ya ce ma mutane su tsaye da abin da ake yi ya gwada cewa kaman tunda shi shugaba yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a tsaida abu kuma a tsaida kenan tsakanin su akwai eh jakadar kasar faransa gaban majalisa ya fito ya zargi shugaba isu da cewa a cikin juyin mulki lalle wannan abu babba ne wani na hannun daman shugaba isuhu wato alhaji asmanu muhammadu da ke mai da martani ya kwatanta bayanan na jakada silvan ite a matsayin maras tushe irin na wanda ya rasa tudun dafawa in ji shi in suna da labarin za a yi juyin mulki kuma har da shugaban kasa isu muhammadu ciki mu yi hana su gaya ma bazum da cewa za a yi mai juyin mulki ya kame waɗanda za su yi mai juyin mulki saboda haka zance ne ina na mutane wanda yau ba su da makama a cikin ƙasarmu ba su da makama a cikin afirka kowace ƙasa daga cikin afirka kora waɗannan mutane ake a cikin ƙasar samu saboda haka shaci faɗi ne irin zanci na mutanen da ke son su ka hartsani a cikin ƙasar samu sabani kan batun gudanar da harkokin man fetur a wani lokacin da ƙasar ke gab da soma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya da maganar yaƙi da cin hanci wanda hamɓararriyar gwamnatin ta sa gaba na daga cikin dalilan da sylvain ite ya ayyana a matsayin mafarin wannan juyi jagoran kungiyar rezo esperance bashar muhammad na ganin bukatar daukan zarge-zargen jakadan da mahimmanci ana iya kyakkyawan zaton cewa abubuwan da ya gayi ana iya samun kamshin gaskiya ciki amma kuma ana iya alura da cewa shi ma sai ta yi eh, cikin maganganun shi akwai manuhohin siyasa game da yadda su sojojin suka bijire ma kasa Faranshin. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin fafutukar kin jinin siyasar Faransa a Afirka bugo da kari mamba a ƙungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan hukumomin CNSP Bana Ibrahim ya ce akwai buƙatar takatsantsan kan furicin na mutumin da aka yi watsewar baran-baran a tsakaninsa da mahukuntan niger. Muna tuna ma mutane da Sylvain Ishe shi ya nuna kiyayya na niger.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 To gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma za mu koma Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya gudanar da wani taro da gwamnonin jihohin kasar inda suka tattauna kan yanayin da 'yan kasar suke ciki na tattalin arziki da tsaro ciki har da yiwuwar kafa 'yan sandan jihohi. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. wannan taro da shugaba bola ahmed tinubu ya yi tare da gwamnoni na najeriya ya zo ne akan gaba kuma akan bukata domin yawan korafe-korafe da cece kuce da har da zanga-zanga da ta bazo cikin sassa daban-daban na najeriya akan maganar tsadar rayuwa da matsaloli na tsaro ya tada gwamnatin hankali wanda ya zama wajibi a gudanar irin wannan taron domin a haɗa karfi da karfe a haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihohi na ɗaukar matsayi na bai ɗaya domin a tunkari wannan matsala a warware ta kamar yadda ministan yada labarai na najeriya alhaji muhammad idris yake bayyana wa manema labaru bayan da aka kammala wannan taro da shugaban kasa da gwamnoni magana ce ta an baiwa wani kwamiti dama ya duba yiwuwar kafa rundunoni na 'yan sanda a jihohi wanda za su yi aiki kafada da kafada da runduna ta 'yan sandan najeriya inda yake cewa lalle ne 'yan najeriya su sani cewa gwamnati ba ta tsaya ta ga cewa an ci gaba da irin wannan wahalhalu da ake ciki ba kuma ta zauna musamman ma abubuwan da suka shafi karancin abinci da ake da shi idan allah ya yadda gwamnati ta ɗauki matakin da zai zo karshe ministan Yaɗa labarai na najeriya kenan idris muhammad a tattaunawa da ya da manema labaru a fadar gwamnati 'yan ƙasa yanzu sun sa ido su ga irin mataki ko haɗin gwiwa da za a samu tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi domin tinkarar matsalar yunwa da rashin ayyukan yi da tsadar rayuwa wanda babu shakka kama matsalolin tsaro su ne suka haddabi al'ummar najeriya baki daya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya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 Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Inda za mu yi nazari akan tasirin amfani da makamashi mai tsafta. su duk da yake ba a gajeren zango ba don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara babu kuɗin da muke bukata ba. haɗakar bunƙasa harkokin sauyin yanayi a Najeriya? Idan aka shuka itatuwa da yawa akan tattara aikin da suka yi wurin rage wannan iska. Kuma matakan rage gurɓataccen iska a Ghana. Nufin harajin nan kenan wato ya tsaftata muhalli wurin iskan a yaki. Sunana Aisha Mu'azu. kamar yadda mai yiwuwa aka ji a cikin shirin yanayi da ya gabata inda shugaban majalisar sauyin yanayi ta najeriya dr salisu dahiru ya yi bayani a game da wata haɗaka da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya undp na ɗora da yiwa dr salisu dahiru tambaya a game da irin gajiyar da najeriya za ta ci daga wannan haɗaka sai ya ce akwai alfanu masu ɗan yawa na farko akwai koyarwa da kuma wayarwa jami'an gwamnati masana'antu da kuma ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu cikinsu akwai masu hada-hadar hannun jari da kuma waɗanda suke samar da kuɗi domin a saka jari wurin aiwatar da manya-manyan ayyuka kamar a ce tunda an san dazuzzuka suna rage ainihin iskar nan na carbon dioxide wadda ke jawo ɗimaman yanayi to idan aka shuka itatuwa da yawa akan tattara aikin da suka yi wurin rage wannan iska sannan a mai da shi ya zama kamar wannan hannun jari da za a iya saidawa a wannan kasuwa na biyu mutane kuma da suke hada-hadar kasuwanci da kuma kamfaninnika za su gane irin hanyoyi da za su bi da kuma matakai da ya kamata su ɗauka domin shiga wannan cinikayya don samun kudaden shiga kuma ta wannan hanya akan sami hanyoyi na gudanar da ayyukan raya ƙasa da taimakawa tattalin arziki. Madala. Shi kuma Alhaji Lawal Yakubu Gada, babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change wanda ya yi bayani a game da mahimmancin makamashi mai tsafta. Ya bayyana cewa makamashi mai tsafta shine jigo nan gaba wanda ke da yawan tasiri a fannoni daban-daban. kamar yadda mai yake da tasiri haka waɗannan makamashi masu tsarki suke da tasiri domin suna da rassa daban-daban daban waɗanda duk za su samar da kuɗi ne wato value chain nasu dukkanin su waɗannan guda biyar da na gaya maki kowannen duk da yake ba a gajeren zango ba don komai ai ba cikin gajeren zango ya fara mu kuɗin da muke bukata ba to makamashin masu tsafta yanzu dai manzantan nan da nake da ke sai ga sola dai ta fara zama kusan gidan kowa saboda wuta da bata wadata to kuma kuɗi ake sawa ana siyo su to idan aka ce muna yi yin waɗannan ke ga kuɗaɗen nan duk a najeriya za su sa. Madalla. A ci gaba da yunkurinta na tabbatar da tsaftar iskar da ake shaƙa a ƙasar Ghana da kuma kare lafiyar muhalli. hukumar tattara kudaden shiga ta ghana ta kaddamar da dokar haraji ga masu amfani da wani rukunin motoci da babura da ke fidda hayaki inda wakiliyar muryar amurka a accra ta hada mana rahoto kan wannan mataki da ƙasar ta ɗauka. Kasashe 27 a duniya suke karban harajin mummunar iska da ke fita a motoci da babura tun daga shekarar 2019 sannan kuma kasashe 64 ne suka kafa wani tsari na karban farashin mummunar iska don magance sauyin yanayi. Kasashen sun hada da Afirka ta kudu, Sweden, Burtaniya, korea da Denmark da dai sauransu. A nan Ghana kuwa hukumar karban haraji ta kasa ta saka dokar biyan haraji daga CD 75 zuwa 300 kwatankwacin dalar amurka biyar zuwa dala ashirin da biyar akan motoci da babura hukumar ta bayyana cewa mutane da ke da alhakin biyan harajin hayaki dole ne su kammala aikin rajistan ababen hawansu sannan ta shafin ghana.government ne kawai za su iya biyan harajin a duk shekara masu amfani da motoci da babura sun bayyana rashin jin daɗinsu akan wannan harajin sunana abdulwahab gaskiya wannan sabon haraji da gwamnati take kiro akwai matsala da musamman ma masu amfani da motoci da kuma babur kuma an nuna wannan da amfani da ita ne wurin yaki da ake na yanayi musamman ma masu fidda hayaki musamman kamar motoci da babur da haka akwai kudade da dama da ake ba kasashen afirka domin a wannan yaki sunana abbas caesar mai lakami da only banda boy amma